Ta hanyar wata takardar da aka aike a ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne, hukumomi suka sanar da Dr. Dille Ismuha cewa sun dakatar da aikin kwantaragin da take yi wa sashen kula da masu cutar daji a asibitin Yamai. Shekara dubu biyu da goma na fara aikin gani Jiya an ka kire ni an ka bani takarda. Hospital National da nake aiki sun ka bani takarda sun ka ce taimakon da nake ma gwamnati sun ka hana ni sun ka ce ga in ƙara zuwa ga in ƙara aiki. wannan masu aikin na mu biyu ne cikin nijar watan da kowa ke ɗoka don a taimaka ma ƙasa shi ne mu ake ɗoka don a hana likitoci raba hankali tsakanin asibitin gwamnati da kungiyar sos cancer wacce dr dule ismuha ke shugabanta ita ce hujjar da aka bayar wajen dakatar da ita daga wannan asibiti sai dai a cewar ta tonan asirin da ta yi wa masu lullunka kudaden fitar da marasa lafiya zuwa kasashen waje ne ke mafarin wannan mataki mun ga da eh, matan da ake ma aiki in an aike su kasashen waje a musu maganin da bamu da Nijar sai ana sa kuɗi da yawa inda bai kamata ba da mun kai maganan nan akwai wanda ba su ji daɗin shi ba to magana kake in kana bin gaskiya ba dan kowa shi daɗi bane dan dai kana yi saboda Allah da saboda eh, alƙawari da ka ɗoka cikin ka mun ga da a yi mace guda aiki gara a yi mace hudu aiki tunda uku na mutuwa za su yi in ba a musu aikin ba. Ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi wanne na aika wa sakon text bai bani amsa ba haka kuma na kira wayarsa tana kuka bai ɗauka ba a yayin da ƙungiyar ƙwararrun likitoci a nata ɓangare ke gudanar da taron gaugawa don duba ta inda za ta bullo wannan sabon al'amari da ke ci gaba da ɗaukar hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta irin su jami'in kare hakkin ɗan adam abdu alhashi idi na wannan abin mun ɗauke shi kamar hurjin musa don kar gobe wani ma'aikaci in ya ga ana ba kyau ya haɗe shi ko dole ne ya kamata ai ƙasa ce ake ma aiki ba mutum bane ake ma aiki in mutum ya samu guri yake taɓargaza ya kamata a hodi abin da yake ba da kyau kenan jinjina mata ya kamata a yi kuma a ƙara mata girma don sauran ma'aikata su ma su yi kamar ita sai a tsaye da wannan abubuwa ta ɓargaza da ma'aikata suke yi a tsaye da ta. Shi minista mai kula da likita ya san mahimmancin aikin da take kuma ya san mutanen da take ma. A watan da ya gabata ne Dr. Dille Ismuha a hirarta da wata tashar talbijin mai zaman kanta ta bayyana damuwa akan yadda wasu jami'ai a ma'aikatar kiwon lafiya ke fakewa da tsarin aika masu fama da cutar kansa zuwa waje don fitar da makudan kuɗaɗe daga aljihun gwamnati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.